قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير sai annabi salihu ya mayar da martani ga mutanensa da cewa ya ku mutane na ku bani labari mana in na kasance akan hujja bayyananniya daga ubangijina kuma ya bani rahama daga gare shi wato annabta to wa zai kare ni daga ukubarsa idan na saba masa ta hanyar ƙin isar da abin da ya umarce ni da in isar gare ku babu abin da za ku kare ni da shi ban da ɓatarwa da nisantarwa daga yarda.